قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإن في خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والصلاة والسلام على من جاء بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وبعد أيها الإخوة والأكوات في الله assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to yau muna ranar muna ranar 29 a watan zulqa'ada watan 11 hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1400 da arba'in wanda ya zo daidai da sha shida a watan mai watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da shida allah tabaraka wa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara haɗuwar fuskokinmu a wannan dare a wannan gari na yekuwa da ke wato jihar zandar kenan a yankin magarya a jamhuriyar niger domin gabatar da wannan wa'azi na haɗin gwiwa najeriya da niger kamar yadda wa'azi yake gudana tun yammacin yau har zuwa yanzu tsakar daren nan muna roƙon Allah tabaraka wata ta'ala ya saka ma malaman mu da alkhairi Allah ya sa su ga wannan aiki a cikin mizanin kyawawan ayyukansu mu kuma Allah ya mana gamdakatari mu yi aiki da abin da muka ji daga gare su a kasancewar mun ce yau 29 ga watan zulqa'ada to dan kada mu tuya mu manta da albasa bisa ka'idar da malamai ke cewa la ya juzu ta akhiril bayani an waqatil haja baya halatta a jinkirta bayani lokacin da ake da bukatarsa wataƙila tana iya yiwuwa gobe mu kanmu a cikin kwanukan da babu kamar su a fadin shekara su ne kwanaki goma farkon watan zulhijja alkhairi ne mai yawa a cikin su to su kuma masu imani siffarsu san alkhairi aikinsu aikata alkhairi wanda ba su sani ba ma suna neman sa ina kuma ga irin wannan fitaccen alkhairi a farkon watan zulhijja wannan yasa za mu fara da siffar muminai don ka san kai ma ya kake da alaka da alkhairi da ayyukan alkhairi ma akwai suratul mu'minuna to ba ma ayoyin farko sha ɗaya ba wanda aka musu sakamako da aljannar firdausi a cikin surar sai Allah subhanahu ta'ala yake cewa إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون su masu imani su ne wanda game da ubangijinsu kullum suna takatsantsan suna jin tsoron saba masa kasan inda da soyayya kowace iri to akwai tsoro a cikinta ko kai da matarka ko da budurwarka ko ke da bazawarinki ai duk wanda kake so kuma kana jin tsoron karka saba masa karka yi masa ba daidai ba to ya kuma san ka ga Allah tabaraka wa ta'ala to su mu'minai innal ladina hum min khashyati rabbihim mushfiqun yace wal ladina hum wal ladina hum bi ayati rabbihim yu'minun su mu'minai sune wanda dangane da ayoyin ubangijinsu sun yi imani idan aka ce aya a harshen shari'a tana ɗaukan ɗayan uku ko dai aya ta zama kauniya idan an ce aya kauniya shine abin da gashi nan kana gani a zahiri kamar halittar saman nan aya ce a falayen zuruna ilar ibili kaifa kulikar ta cewa ilar sama'i kaifa rufi'at zuwa sama nan ya muka daga ta aya ce ita ce sama kullun sabuwa ita ce ta fi kowane gini faɗi kowane gini a ƙarƙashin ta yake amma ginin da suke karkashinta an musu bango an musu garu daki an masa gabas da yamma kudu da arewa sannan aka ɗora rufin ya zauna amma ita sama ta fi komai faɗi amma ka sha mamakin ba fila ba wacila ba karafi Allah ya ce Allahun lazi rafa a samawati bi ghairi amadin tarawunaha Allah ne ya ɗaga sama babu amuri sannan kai ginin ka idan kai sai ya tsufa sai ya yi ƙasa sai ka buɗe ka ƙara sama amma ita sama Allah maɗaukacin sarki ya ce ma rafi fi rahman ma tara fi rahman ne ta hmm. farji al ilbasa hal tara min fukun Allah ce a cikin halittar Allah mai rahama ta sama ba za ka gaba karkata ba za ka gaba kira kagewa amma farji ilbasara daga kanka sama ka kalle ta hal tara min fudur za ka ga wata kecewa a sama in ka daga kai ka wuni wuyanka jijiyar wuyanka ta kage ka tafi kai jinya ka warke ثم ارجع البصر ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاطئا وهو حسير kadai sake dubawa ko akwai kai ne ba gani ba a karan farko to in ka sake duba sama ma yanqalibu ilayka al-basaru qasi'an wa huwa hasir to kaga wannan ba ƙaramar aya bace haka ƙasa da Allah madaukakin sarki ya shimfiɗa maka haka tafiyar dare da zuwan yini duk nan ayoyi ne kai duk aje su dan wani mai hikima ya ce fafi kulli shay'in lahu ayatun ta tadullu ala annahu wahidun kowane abu ka ɗauka aya ne da yake nuna maka samuwar Allah to bar komai ɗauki kanka Allah ya ce wa fi anfusikum wa fi أنفسكم أفلا تبصرون الله يتشي كودا كنكو ذاكو دوبا a iya gane samuwar Allah? haka ka zo duniya katanka mai zuwa inda ka ga dama mai gudu da tsalle mai tafiya a'a Allah ya ce aka raja kun min butuni ummahatikum la alamu da shaiha. ba ku san komai ba ka zo ba idi rarrauna ka zo mahaukaci ka zo jahili kai ba kama san kanka ba ishirwa in za ta kashe ka baka san kanka balle ishirwa take damun ka kai ma ta kira ta kai yaron nan na ji ba ban bashi ruwa ba ku bani in bashi amma kai in ishirwar zai rashin ishirwa zai kashe ka baka ma sani ba to amma da haka haka kike girma har ka kai inda ka kai kuma ba a shekara ake taruwa a kara ka ba kai ma baka sani ba sai tela ya gwada ya ce yanzu yadi uku ba zai baka ba sai ka karo to wa fi anfusikum ko da kanku za ku duba afala tubsiruna ba ku gane samuwar Allah to wannan aya kauniya kenan da su daga nan sai aya mataluwa ayoyin da ake karantawa ayoyin attaura ayoyin linjila ayoyin zabura ayoyin sufi ibrahim ayoyin alwaha na annabi musa ayoyin alkur'ani wa'annan ayoyin da za ka karanta su maka bayanin allah da dokokin allah da girman allah aya ta uku ta ƙarshe ita ce aya mu'ujiza Abin da Allah Ta baraka wata ala yake ba ma annabawa dan ya karfafe su ya zama shaida ne cewa su na musamman ne jakadu ne daga wajensa to wani ana kiransa aya shi yasa mu'ujiza ma yare ne na malaman baya qur'ani da ce mu'ujiza ba babu hadisin da ce mu'ujiza aya yake cewa misali mala wala qad atayna musa wala qad atayna musa tis'a ayatin بني sai Allah ya ce mun ba mu annabi Musa tisa a ayatin ayoyi guda tara sune mu'jizotin a yaren yau sune mu'jiza ne ce fasal bani Isra'ila hannunsa ya yi haske sandarsa ta zama macijiya sun taba shi ya mai da ruwan garinsa ya zama jini ya sa musu kwadi ya sa musu kwari duk da aya ce to wannan ita ce aya mu'jiza kamar mutanen annabi saluhu sai suka ce taguwa suke so to shi kuma Allah tabaraka wata'ala ka'idarsa in shi ya aiko manzo da mu'ujizar da shi ya bashi to sai ai ta binka a dan ka gane amma idan ka ce a kai yanzu ka gane ba ita kace so ba kana da zabin ka to in ka yi kawo zabin ka to kuma zaka ga tick for tack dan kana sabawa to zaka tafi shi yasa da suka ce taguwa suke so to ga taguwa nan hazihi na qatullahi هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله فلا تمسوها بسوء فيأخذهم عذاب أليم نعم قريب يكون أليم تو Allah tabaraka ta'ala yace hazihi naqatullah taguwa ce kuna so ku mutane annabi salihu to ga taguwa na aya ce a wajen ku fazaruha ta'kulu fi ardillah ku batta ta ci ta sha a kasar Allah kada ku shafe ta da cuta ku kuka ne ma ta zo ga ta nan amma saboda dokar da aka sa musu a kanta ta ruwa sai suke ganin tana wahal da su me yasa ba za ta mutu ba a huta in ta ki mutuwa da kanta ba za a samu kashe mana ita ba mu huta kaga dan adam ko yanzu nan zai ja kansa abin da zai dame shi to kuma dama annabi ya ce kada ku shafe da cuta amma yau da gobe suka ga sun gaji kawai a kashe dan ba za ta mutu da kanta ba aka nemi su kuddaru shine in dan daba shi ma ya girma a yau sai ce kuddaru ma kuddaru sune asalin wanda suka soke taguwar annabi salu to har lokacin da za su soke an ba da kwangilar qala lahum rasulullahi na qatallahi wa qala lahum الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها sai manzan Allah ana ana nufin annabi salihu ya ce da suna ƙasar taguwar Allah ce ku shayar da ita ku barta ta ci ta sha a ƙasar Allah amma fa kazzabuhu fa aqaruha sai suka ƙaryata shi sai suka kashe masa wannan taguwa to da mun ce an gaya musu suna soke ta an ga koma sotul hud sai aka ce musu to shikenan tamatta ofi jarikum salatati ayya. ku ji daɗi a gidaddajin ku amma deadline ɗinku iyakacin kwanakin ku a bayan ƙasa kwana uku Allah ce kuma zalika wa'adun ghairu makazzu wannan alƙawari ne ba na ƙarya ba bayan kwana uku me ya faru mu je karshen suratul shamsi fa damdama fa damdama alaihim rabbuhum bihim fa sawwaha wa la yaqaf to kai ka daga jin fadam jama'a ka san nukiliya ce daga sama baka bukatar fassara sau da haka bayan kwana uku dam jama alaihim rabbuhum ubangijinsu bi zambihim saboda wannan zunubin nasu na soke wannan taguwar kuma fasawaha sai aka daidaita a ƙubar da wanda suka soke taguwar da wanda suka bada kwangilar a soke taguwar ko kuma waha al'ummar gaba ɗaya duk girman samuda mutanen annabi salu sai ga su flat an sun yi kwance wata aya ta ce maka ka annahum a ajazu na kalin kawuya kai ka ce kara ne da zaki ya ce taka kwana biyu ka isa da wannan karan ka daga shi ya tsaya to duk girman da sai ga su a kwance almuhimmu wani shine nau'in aya ta uku aya wato mu'jiza to Allah ya ce wallazina hum bi ayati rabbihim yu'minun su masu imani sun yi imani da ayoyin ubangijinsu su su ta gaba wallazina hum bi rabbihim la yushrikun babbar magana wai suka ce dan sanda ya ga gawar soja Allah ya ce wallazina hum su masu imani su ne waɗannan waɗanda bi rabbihim la yushrikuna ba sa shirka da Allah kaji inda imani babu shirka inda shirka ba imani dan ga masu imani wallazina hum bi rabbihim la yushrikuna me shirka shirka shine Tugairar ghayrallahi billahi fi ma huwa haqqun lillahi daidaita wani Allah da Allah a cikin abin da yake haƙƙi ne na Allah misali kayi yi kalika wa ma'abuda Abuda, larazika ba ne azurtawa sai Allah ba ne rayawa ba ne kashewa ba ne yaye damuwa ba ne sanya farin ciki ba ne samarwa duk wannan haƙƙi ne na Allah to karka yadda kana neman lafiya kana neman arziki kana neman wata kwanciyar hankali kuma ka tafi wata hanya ko ka tafi wajen wani nema ba ne wannan in da Allah daga ladda ka tafi wajen boka ya maka hanyar samun lafiya ta hanyar aljani daga rajja ka tafi wajen duba to yanzu ka ɗau haƙƙin Allah kin dau haƙƙin Allah an ba mu wani Allah an yi abin da ake cewa shirka an daidaita wani Allah da Allah cikin abin da yake haƙƙi ne na Allah to ita kuma shirka ita ce abin da duk rahama irin ta Allah duk tausayi irin na Allah shine ar-raufu shine ar-rahimu shine al-wadudu mai nuna soyayya ga bayinsa ba laifin da idan kai ka yadda ka gamu da shi baka tuba ba da wannan ra'amar da dukkan duk ka rufe kanka kofa sai ka in kayi shirka inna allaha la yaghfiru inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wanda ya wa man yushrik billahi faqad iftara azima kaji ko duk irin tausayin na Allah yace la ya gafiru ayi shirka bihi baya gafartawa in dai shirka aka yi da shi sa aka ba sa, wancan da muka ce ka je ka nemi abin da in ban da shi ba mai shi a wajen wani sa, sashe na farko ne akwai sashe na biyu na shirka shine ka yi wa wani Allah abin da ba a yi wa kowa sai Allah yanzu kai ne mai yin abin amma idan ban da Allah ba a yi wa kowa kai kuma sai kai ma wani Allah kamar sujjada kamar ruku'u kamar daga hannu addu'a roko kamar dogaro kamar yanka duk wannan ana kai ne mai yi amma ga Allah ake in kai dan wani Allah sai a ce kai shirka duk wanda ya shirka da ɗayan biyun nan yi to kaji Allah la ya gafiru an yi shirka bihi baya gafartawa idan shirka aka yi da shi yana gafarta abin da ba shirka ba liman ya sha ga wanda hikimar ta tagartu sai ce wa man yushruk billahi amma duk wanda ya shirka da Allah faqad iftara isman azima hakika ya kinki mokatan zunubi Allah ya kiyaye sifar su ta gaba wallazina يؤتون ma آتوا وقلوبهم وجلة أن هم إلى ربهم راجعون masu imani su ne yi utuna ma'atau suke sauke wajibinsu suke amfani da damar da Allah ya ba su suke yin abin da Allah yake so kuma idan sun yi abin da Allah yake so ba gadara suke ba ba kafafa suke ba ai mu ne muka yi ai mu ne suka za a a sun yi abin arziki kuma qulubuhum wajlatun zikatan na raurawa annahum ila rabbihim raji'una za su koma ma Allah aisha radiyallahu ta'ala anha tace ya rasulullahi wanda suke aikin kwarai hankalinsu baya kwanciya din nan sune masu haɗa kyakkyawa da mummuna annabi ya ce a kyakkyawa suka yi me ya hana hankalinsu ya kwanta rashin garantin sun yi daidai an karba me za su tarar annahum ila rabbihim raji'un kai kaji kai ko yanzu nan na sha faɗa in kai sallah karfe ɗaya wani in yazo ɗaya da kwata yana neman ruwan alwala ko kun yi sallah ne sai ka jace tun ana karɓa mu ta mu ai taji to ba sifar muminai bacci, su muminai sun yi aikin amma hankalinsu bai kwanta ba annahu ila rabbihim raji'una mahalli shahid din sai Allah ya ce ula'ika ula'ika yusari'una fil khayrati wa hum laha sabiqun ya ce ula'ika to irin waɗannan masu siffar ya sari ula fil in suka ji aikin alkhairi to ba sa ƙasa a gwiwa ta kai ta kai suke wahum laha sabiquna su game da aikin alkhairi musabaka suke to kaji siffar mu'minai kai lura da wannan siffar dan alkhairin da muka ce zamu magana a kansa na goman zulhijja da suke gaban su masu imani laha dangane da alkhairi sabiquna tsere tsere suke kai idan aka zo sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce sahabbai kumar matso kumar matso ku yi koyi da ni wal yutamma bikum man ba'adakum dan wanda suke bayan ku su koyi da ku sai ce fa ma zala qaumin yata'akharuna hatta yu'akhirahumullah mutane ba za su zama ba suna ja baya har sai Allah ya bar su a baya to aikin alkhairi shi gaggawa ake masu face ta masu imani idan za a yi magana akan alkhairan goma zulhijja yana koma ma tafaduli ne wato fitiko da yake tsakanin halittun Allah cikin hikimar Allah wannan fitikon akwai shi a cikin halittu masu motsi in ka ɗauki dukkanin halittun Allah masu jini a jika to jinsin da ka fito a ciki jinsin da kika fito a cikinsa shine jinsin ɗan adam ya fi kowane jinsi kai ɗan adam kai ne wanda tun daga zubin halittarka Allah ya ce kalakanar insana fi ahsani taqwim cikin mafi kyawun diri duk sauran halittun a kifa suke amma kai aka tsaye da kai akan kafafunka aka baka hannun da zaka kai bakinka kuma zaka yi wani aikin da shi amma dabba kafar hudun ba hannu a ciki in za ta ci dai ta sa kai wata dabbar iya bi ne kafafun kaman agwagi da kaji da tsuntsaye sai dai su tsatsaga wata dabbar ba ma kafar ɗaya ma bare a samu biyu sai dai su ja ciki kamar tsuntsotsi da macizai amma kai fi hasani ta kauye bayan wannan aka baka hankali tunani ba yanzu ba hannan gaba abin da zai je zo sai ka yi tunani bayan wannan aka baka harshe dabbar ka sai dai ta yi kuka kai ko yace kalaqal insana wa allamahu bayan ya ba ta harshen da zaka yi wato bayani kaga wannan jin ni'imomi ne ya daga maka sama yake saukan maka ruwa ya sakar maka iskar da kake shaka oxygen yake firtar maka shuka bayan ya shimfiɗa maka ƙasa kai sai da ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha hmm. إن الإنسان Allah ce inda za ku tarki ƙididdigar ni'imomin Allah ba za ku iya ƙididdige ni'imomin Allah ba sai dai ɗan adam mai zaluntar kansa ne ta hanyar butulcewa ni'imomin Allah tabaraka wa ta'ala to wannan shine dan adam a cikin halittu babu kamar sa shi yasa a suratul isra'i daidai kan aya ta 70 ya sarra ya ce wa laqad karramna bani adama wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibat وفضلناهم ala كثير kwanakwana ta fuzila to kaji ya buɗe ayar da karramna mun karrama suwa bani adama ya rufe ayar da fabbal nahun kuma muka fifita su to yanzu wannan darajar kowa yana da ita inda mutum ne ko ya zama mai imani ko mara imani yana da wannan darajar ta mutuntaka amma ka gane tafaduli a cikin halittun Allah a cikin mutanen wanda suke da imani kuma sun fi marasa imani kaga bambanci ne a fa naj'alul muslimina kal mujrimina malakum kayfa tahkumuna sannan a cikin masu imanin wanda aka kara musu da ilimi sun fi marasa ilimi yarfa illahu allazi yarfa illahun allazi na amanu minkum wallazi na hutun ilma daraja Allah ya ce yana daga darajar masu imani amma wanda aka kara musu da ilimi bai ce darajatan ba wata daraja guda daya sai ce darajat darajoji ne masu yawa a'a masu kuɗi idan aka baka kuɗi kai abin da Allah yake so da kuɗin da ya baka ka samu falalar da wanda ba shi da kuɗi bai samu ba haka wanda yake da kuɗin da bai yi ba ko ya ka ba shi da wannan falalar amma sharaɗi da yin abin da Allah yake so shi yasa ita dukiya malamai suka ce in an baka ita kamar an baka mabuɗin aljanna ne sai in ka yi wa kanka wato ka sassaɓa shi yasa suka ce kyan dukiya ta zama a hannun mai ita kar ta zama a zuciyar mai ita duk wanda dukiyarsa ta zama a hannunsa zai amfana zai amfanar duk wanda dukiyarsa ta zama a zuciyarsa bai ci ba bai bari an ci ba sai dai magada kuma Allah ba ajiya ya bashi ba sai ya tambaye shi tayi wa abdiku da yasa shi bai ciyar ba shi yasa a suratul munafiquna ya tuna wa masu kuɗin dan kada su yi nadama yau ma la ta fa'un nadamatu yace wa anfiqu mimma razaqnakum wa anfiqu mimma razaqnakum لكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول نعم. فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الله يشكوشير تنكا فمدوها تزوى الأيونكو ya ga tafiya ta zo ga damar an bashi ga guzuri kuma babu sai ya nemi ya nemi a bashi dama wata ta daban ba talatin ɗinsa da ya kwashe na shekaru ba ba arba'in ɗinsa ba hamsin ɗinsa ba ya ce rabbi laula a kartani ila ajalin karibin a ɗan ƙara min lokaci har ma ya ƙara bayani fa a sadaka ciyarwar da ban yi ba sadaka da ban yi ba yanzu sai in yi in da mutane kuka suke da ni in an ƙara min lokaci ba cikin musulmai zan shiga ba ba cikin mumine zan shiga ba tsallan ke zan yi canzan da rawa a kuminan salihina in zama ajin salihan bayi amma a shekarunsa da suka ƙare mala'ikan mutuwa ya zo a a damar da yake so a bashi to Allah ya ce wa lan kiran Allah nafsan idza jaa ajaluha Allah baya jinkirtawa wata rai in ajali ya zo in dai baka yi ba haka zaka tafi sai halin sai sallah wallahu khabirun bima ta'maluna shine a suratul mu'minun yace hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi sai mutuwa ta zo wanda yace ce ubangiji a dan jinkirta mu nan ma ya bayani la alli a'mala salihan fi ma taraktu kalla inna kalimatu huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun to saboda haka dukiya falala ce a gurin masu ita in sun yadda Allah yake so Abin da zai fito maka da falalarta sahabbai da suka ga masu kuɗi a cikin su in matsalar addini ta taso in annabi ya hau kan mumbari ya ce a ciyar su suke ba da kuɗi a ciyar misali yakin tabuka ya taso sai na usmanu ya ɗauki nauyin mutum ɗari matasa da abin hawa da guziri wajen kwana sama da ashirin a tabuka annabi ya ji daɗi ya ce ma darra usmanu ma fa'ala ba adal yau daga yau sai na usmanu ba abin da zai cuce shi aljannarsa ta zo hannunsa da me yayi amfani da dukiyarsa da Allah madaukakin sarki ya bashi saboda haka dukiya mabudin aljanna ce to ai ba mu je kan hadisin goma jirgin ba ma dukiya mabudin aljanna ce saboda haka annabi ya ce ya riga ma aljannarsa ta samu da dukiya ya amfani saura ka sabai suka ce masu kuɗi sun tafi da lada suna sallah muna sallah suna azumi muna azumi suna sadaka annabi ya ce ku je ku yi tasbihi da takabiri suka je suna tasbihi da takabiri sai masu kuɗin masu suka ji sai suka tsara su ma suka da suka ce sun gane sai annabi ya ce zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wannan falalar Allah ce yana ba wanda ya zaba cikin bayinsa wannan shine mahallin shahidin kaga dukiya falala ce wa'annan masu mulkin da kake zagin su idan Allah ya sa mai mulki ya gam da katari da adalci shi ma zai samu falalar da wanda bai da adalci bai samu ba domin cikin sab'atin yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluhu mutum na farko da annabi ya ambata imamun adilun shugaba adali a wurare akwai bambanci wanda suka fara tafiya aikin hajji din nan in yayi raka'a bi a Ka'aba anan sai kai dubu ba kamo shi ba falalar gurin ce yanzu kuma a zamani akwai bambanci a kwana ɗaya da yini kashin dare na ƙarshe wanda Allah yake saukowa saman duniya ya fi kowanne kaga a cikin kwana ɗaya a cikin kwanakin sati ranar juma'a ta fi kowace ranar annabi ya ce khairul ayyami alal itlaqi yawmul juma'a mafi alkhairin rana a cikin kwanaki ita ce ranar juma'a a cikin ta aka halitta annabi adam a juma'a aka shigar da shi aljanna a juma'a aka sako da shi daga aljanna alkiyama ba za ta tsaya ba sai ranar juma'a sai ce ku yawaita salati a gare ni ranar juma'a idan ana bakin kwanaki a fadin shekara ba wata sukutun da guda ba sai hadisin ibnu abbas annabi rahama ya ce ma min ayyamin al'amalin salihu a fiha ila ilallahi min hazihil ayyam babu wasu kwanaki da ayyuka na kwarai suka fi soyuwa a wajen Allah sama da mutum ya yi aiki a kwanakin goman farkon zulhijja a nan ƙalubalen shi ne annabi ta yi al'amalu salihu wata alce al'istigraƙiyya bai ware wasu manyan ayyuka ba wane yasa sabai ka ga ah ga irin su jihadi da suke fita ka sara a sare ka bata shawuri ba ka yi shahada suka ce ya lalla. walal jihadu fi sabilillah aikin nan na kware da aikin goma zulhijja ya fi shi ko da jihadi ne ɗauka addinin Allah annabi ba je kaka da yace walal jihadu fi sabilillah ko jihadi ya dauka addinin Allah sai ce illa rajulan sai dai mutumin da kharaja bi malihi wa nafsihi wanda da aka kira sallar a fito yakin ya taso sai turo ko dukiyarsa da na rumbunsa da dabbobinsa da saifatsinsa da bankinsa dukkan to kam yace gashi araba matafiya guzuri da ranar tafiya ta zo bai kwanta ba yana kaɗa kafa yana ce ai muka ɗauki nauyin matafiya ɗin sai shi ma ya fito ya shiga ayari da aka fita yadda aka rabe dukiyarsa kafin a tafi shi ma da ya tafi bai dawo ba annabi ya ce sai dai wannan shi ma malamai suna tattaunawa wannan ne idan kai aiki a goman zulhijja yana gaban ka, ko shi ne bai fi ka ba baka fi shi ba annabi dai tayi sai dai wannan yanzu ka gane mahimmancin goman zulhijja wala Allah gobe ta zama ɗaya ga wata kar ka yadda kai asarar aiki na kwarai a cikin ta wata rana kamar da ibn rajab ya kawo a cikin ladaiful ma'arif annabi ya ji wani mutum yana addu'a yana cewa Allahumma atini afdala ma tu'da ibadaka salihin Allah ka bani mafificin abin da kake bawa bayinka salihai wannan addu'a ta sa sai a kunnan annabin rahama sai annabi rama ya ce masa izan ƙoƙaru jawadu wa tastashhad kenan abin da kake nufi da wannan addu'ar za a soke in garman dokinka a fagen fama kuma kai za ka yi shahada shi zai gadar maka a baka mafificin abin da ake ba bawa salihan bayi ko ka san ko wannan bai kai mai aiki a goma zulhijja ba dan wanda annabi ya ware kawai sai wanda ya bada dukiyarsa gaba ɗaya kuma rayuwarsa ma ta tafi don Allah ba za ka gode ma Allah ba ka zo lokacin da ba a wancan jihadin na sauka a soke ka wala Allah kuma ko marinka ba taɓa yi ba a hanyar addini wala Allah wannan wa'azin ma in ba dan a garin ku bane ba za ka zo ba ka tafi hanyar wa'azi ma ka tawa wahala ba ka taɓa yi ba amma ga kana gida idan kai aiki na kwarai za ka samu wannan falala din to yan uwa mu kiyaye da ayyuka na kwarai a goman zulhijja mu amfane ta akwai tara ga wata ga goma wata da su zan rufe tara ga wata alhajin da ya tafi aikin hajji ita ake kira rana arfa to shi a rannan ne shi ma yake zama alhaji domin Annabi rahama ya ce alhajju arafa arfa ita ce aikin hajji duk ka rasa komai aikin hajji za a iya gyarawa amma an ka rasa arfa a kuma sai dai Allah ya kai mu baki wannan ranar ne Allah yake lekowa saman duniya ya ce suwaye wa'in wucan a ce bayinka ne ya Allah su ce bayinka ne me suke yi bautar ka suke ya Allah me suke so gafara ka suke so ya Allah sai ce ku shaida na gafarta musu shine annabi yace man hajja falam yarfut walam yafsuk raja'a ka yawmi waladatu ummu wanda ya aikin hajji bai kwarkwata ba bai fasikanci ba zai dawo kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kairu du'a du'a yawm arfa mafi alkhairin addu'a addu'ar rana arfa wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli mafi alkhairin abinda na faɗa ba ni kadai ba ni da annabawan da suka zo kafin na zo la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ranar arfa kana da abu uku kana da azumin arfa kana da mafi alkhairin addu'a ranar arfa sannan ga zikirin da annaba suka kekewa maimaita shi ranar goma ga wata annabi ya ce ma Amina ibn adam dan adam bai aikata wani aiki ba a ranar goma ga watan zulhijja irin aikin da Allah ya fi so sama da zubar da jini shine alhazai na hadaya kai kuma kana nan kai layya amma kana nan kana cewa rago yayi tsada kai gaskiya ba za ka yi layyan nan ba ba wai ba shi da kuɗi ba a a'a rago yayi tsada ne to ai duk tsadar rago bai kai tsadar aljanna ba annabi ya ce ala inna silatan la ilgaliya ala inda sun atallahi aljanna ku saurara kadara Allah tsada ne da ita kuma kadara Allah ita ce aljanna kake cewa rago yi tsada ba dan baka da kuɗi ba ba za ka yi ba inna la hashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna shirkin da Allah ya yi da mu'mine dama shine za su bada kansu za su bada dukiyarsu shi kuma ya ba su aljanna za ka ga wani ba wai shi yayi yi layyar ba rabawa mutane ragunan layya yake akwai a garinku ka san me yi yanzu shi ya yi abin da Allah ya fi so kuma ya ba wasu masu yi abin da Allah ya fi so kenan shi Allah ya fi son kuma kai ba za ka ji kunya ba ga wata rana ɗaya a faɗin shekara Allah ta baraka wata ala ya ce ga abin da yake so ka sani amma ka kasa yin abin da Allah yake so a wannan ranar kana matsolanci daidai lokacin da ka yi wasu abubuwan da ba su kai muhimmancin layyar ba amma layyar ce ragwaya ya tsada in ba ka da kuɗi la yukallifu na nafsan illa wus'aha amma tsada ta hana kai to a nan matsala take ka jira yau mai jama'a kum li yawmil jam'i Allah ya ce zalika yawmut tagabun ranar kamun gace sai ya tambaye ka abinda ya baka Allah ya datar da mu Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ya samu amfanin rayuwar mu wa sallallahu wa sallim ala man talaqa alquran min ladun hakimin alim wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar wa sallimu tasliman katsira wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ ابن حيا الله سكر الخير